taron ya kunshi masu ruwa da tsaki da suka hada da masana kan lamuran albarkatun ruwa da raya gandun daji da ƙwararru kan harkokin muhalli da sarakunan gargajiya da jami'an gwamnati kan sha'anin tsara birane kana da ƙungiyoyin kare muhalli da dakile afkuwar annoba injiniya yunusa yahaya ashiru shine daraktan shiyar kaduna na hukumar kula da harkokin ruwa ta najeriya ya fayyace abubuwan da taron ke muradin cimmawa Ina so mu kara faɗakar da mutane ga illolin da ke faruwa akan shi ambaliyar ruwa da kuma hanyoyin da za a guda kar a fada cikin matsalan ambaliyar ruwa za ga mutane suna yawan gine-gine a bakin hanyar ruwa lokacin da muna su zubar da shara a cikin ainihin magudanar ruwa wanda ɗaya daga cikin ke kawo aishin ambaliyar ruwa idan baka ba ruwa hanyar shi ba to zai nema ya shafi abin da ke faruwa a cikin gari da kuma hanyoyin ko kuma kogunan da ke shigo da ruwa ta kowane bangare da ke ka sani duk ya shafi su kuma duk muna magana a kansu ne wani lokaci za ga cewa an yi ruwa ne yau ruwan na saman in yayi yawa ita kasan tana shan ruwa so in ta koshi kaga ba ta iya sha abin da ya karfinta ba sai malale to in ya malale ya zama cewa ba a samu kuma magudanin ruwan da ruwan zai iya tafiya bai fita kaga sai a samu wannan matsalar da ambaliyar ruwa Dr. Ibrahim Yakubu Tudun wada na hukumar bincike kan harkokin ƙasa da sararin samaniya na cikin waɗanda suka gabatar da makala a wurin taron. Kwararowa hamada da rikirkicewar yanayi suna ƙara ambaliyar ruwa da annoba kala-kala. kuma mu muke taimakawa misali ba mu da sha'awar dasa itace musamman a kano dinnan za ga idan aka yi sabuwar in aka yi titi kafin a yi titin in karami ne da mahukunta na da sun sa bishiyoyi a gefe amma yanzu aka tashi yin titin nan ko da a tsarin akwai yin akwai sa bishiya za ga babu bishiyoyin nan sannan kuma a gaban manyan kantina za ga cewa an yi gini an sa tile an sa interlock amma babu gurin bishiya kuma hukumomi kwata-kwata ba sa tsawatarwa a kan sa bishiyoyi alhamdulillah dai ana kokari akan cewa a daina zuba shara a hanyar ruwa to amma gaskiya magana harka bishiya babu idan kuwa babu bishiya to ka tabbatar cewa akwai kwararowar hamada za a samu ambaliyar ruwa kuma gaba ɗaya yanayi zai zafi kai a takaice ma dai idan babu yawan bishiyoyi ruwan sama shi kansa zai karanci ya kamata a ce gwamnati ta ƙara wayar da kai mutane ta ƙara ilmantar da mutane Alhaji Ahmed Garba sarkin bici a nan jihar Kano ya ce sarakunan gargajiya na takarwa wajen faɗakar da al'umma kan raya bishiyoyi a matsayin matakin kara hamada zaizayar ƙasa da kuma ambaliyar ruwa. Al'ummar mu kasan a gida abin makamashi mu shine ichi. To al'ummar mu ko shi muna nusantar da su cewa duk bishiyar da ka je ka sare bisa buƙatar ka dan ka amfani da icen a matsayin makamashi akwai bukata a ce kuma kame da wani kada sau ne da kullum muna cikin wannan tana sauwa ga al'ummar mu cewa kada a gaggauta cire bishiya a yi kokarin sa wata kafin a tunanin cire wata kuma a koyaushe muna gaya musu cewa a daina cire bishiyoyin saboda suna da amfanin su muna da matsala ta kwararwa hamada a garuwan mu muna da matsala da ainihin ambaliyar ruwa wanda bishiyoyin nan mun san cewa suna taimakawa wajen maganin wannan ambaliyar ruwa idan akwai su taron da yana zuwa ne mako guda bayan da hukumar nema mai ba da agajin gaggawa a najeriya ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar ambaliyar ruwa a wasu jihohi takwas na ƙasar, kuma galibin su daga yankin arewacin najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya